أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد جبهنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه اهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kamo yau ashirin da biyar da watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da daya kuma yau sha takwas da watan biyar dubu biyu da ashirin yau muna ranar litinin muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ya gafarta mana ya tausaya mana ya saukar da rahma a cikin ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmi ya kawar mu da dukkan musulmai annoba da damuwa da tashin hankali da cututtuka da talauci da yunwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci ya gafarta mu iyayenmu wanda suke da rai Allah madaukakin sarki ya tsara rayuwarsu albarka da malamanmu gabaki ɗaya izinin Allah idan ba a manta ba wannan shine majalisun mu na uku kuma muna batu ne har yanzu akan ka'ida ta biyar ita ce ka'ida ta koya ma yara tauhidi a matsayin abu na farko da kuma kyamatar musu da shirka da kuma sa su su guje ta a cikin zukatansu ah, idan ba a manta ba muna buga misalai ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi domin aiwatar da wannan ka'ida ta fara karantar da yara tauhidi da kuma tsamantar musu da shirka da kafirci hajiya mun kawo hadisin sayyiduna abdullahi bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a yau da izinin Allah za mu kawo hadisin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ma wanda mun fara batun sa a jiya afuwan can hadisin na Mu'adh ibn Jabal afuwan hadisin da muka jawo larabcin sa jiya shine hadisin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma wanda al-Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin musnadinsa sannan al’imamu tirmidhi ya zo shi a cikin aljami a sannan al’imam abubuwan ya zo shi a cikin al’ujimul kadir sannan al’imamu bai haƙi ya ambace shi a cikin shu'abul iman hadisi ne wanda yake sahihi kuma hadisi ne mai girman sha'ani wanda yake zuwa akan yadda ake karantar da yara tauhidi. yara حديث شيني عبد الله بن عباس كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كان حديث ان معاذ ياتي كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حماري النبي صلى الله عليه وسلم يعدو على أباين وترانا أكن جاكي وشيما عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم يعدو كيش يعدو عشاء أكن أبن هوا وسسنشي الفدريني كمن يدى الإمام الشبرخيتي al ya ambata a cikin sharhul arba'in ya yace ai ala baqla ardafahu nabi sallallahu alaihi wasallam ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora shi akan alfajari ko alfajara manzon Allah sallallahu yana hawa hakuri yana hawa doki yana hawa alfajari kuma yana hawa jaki duka ya يا غلام في رأيك من الله صلى الله ya ce ya kai خيار inni u'allimuka kalimati lallai ni zan karantar da kai wasu jumloli wasu kalmomi ah, duk akan ce mu magana cikakkiya kalima a larabci balarabe kan ce mu cikakkiyar magana kalma wanda a hausa an ce kalma ana nufin lafazi kwara daya amma a harshen larabci balarabe yakan yi amfani da kalma daya lafazin kalma amma yana nufin magana can Allah madaukakin sarki yana cewa kalla innaha kalimatun huwa qailuha kalmar da ya fadi ya ce ne rabbir ji'uni rabbir ji'uni jumla ce wannan cikakkiya ko a iya cewa ma jumloli guda biyu rabbir ji'uni rabbi jumla ce wacce take nida'iyya ta kira ai rabbi ولا أنا تقديري أي انادي الرب هي جملة الناس شيء يرجعوني شو ما جملة ما قلت يا شيء ألا إنها كلمة هو قائلها ني أعلمك كلمات ذكر جدا في وسط المؤمن احفظ الله يحفظك فرع ألا ألا ذي ذريك احفظ الله تجده تجاهك tattara Allah madaukakin sarki za ka samu Allah madaukakin sarki a gabanka idan sa'alta fas'alillaha idan za ka yi roƙo to ka roƙi Allah ayar tauhidi wa idan ta'anta fas'in billah idan kuma za ka nemi taimako to ka nemi taimako wajen Allah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay sannan ka sani duk duniya da al'ummatan duniya da za su taru akan sai sun amfanar da kai da wani abu lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak ba su isa su amfanar da kai da wani abu ba face abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta maka cewa za ka samu na amfani ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء دا كما أشي ذات عن أخر ستوتر دخيل وانا أبو لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ba su isa su cutar da kai da wani abu ba sai abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta ya kaddara cewa zai faru da kai rufi'at al-aqlam wa jaffat suhuf rufi'at al-aqlam alqalamman da aka rubuta waɗannan abubuwan da za su riga su faru to an riga an dage su da aka rubuta shi aka dage ba, wa jaffat suhuf sannan takardun da aka rubuta sun bushe ba wanda isa ya goge wannan hadisi hadisi ne mai girman sha'ani manya-manyan malamai sun yi batu a kansa irin su al'imam ibn jawzi rahmatullahi alaihi irin su al'imam ibn rajab al-hanbali irin su al'imam ibn mulaqin ash-shafi'i dukkanin su sun yi batu a kan mahimmancin wannan hadisi hadisi ne mai girman sha'ani al'imam ibn jawzi yana fadi a cikin littafin littafinsa mai albarka sayyidul khatir yana cewa tadabbartu hadha al-hadith fa adhashu ya ce na tsaya na yi ta dabbobi ne cincinci ne na koma na duba na koma na duba na kalli wannan hadisin da ababen da ya kunsa na ilmoma da ma'anona ba da hashe sai rikitar da wakil kwatsishu sai na kasa natsuwa saboda ina ganin ga hadisin ya kunshi wasu ilmoma masu ɗimbin yawa amma da yawan mutane ko ba su da kan hankalinsu domin su kula da abin da hadisin ya kunsa ba balle har su koya sai ya ce wa atafa ala min aljahl bi hada alhadith yace ta ina bakin ciki a game da yadda mutane suka zama sun jahilci wannan hadisi wa qillatil fahmi bi ma'anahu da kuma yadda suke da karancin sanin ma'anarsa haka limamin jauzi babban malami hafizatul umma ya girmama lamarin wannan hadisi ya nuna hadisi ne mai girman lamari wanda ya kunshi ilmoma da yawa amma da yawa daga cikin mutane sun jahilci waɗannan ilmoman da wannan hadisin ya kunsa hakanan ababen da ya kunsa na ma'anoni da yawan mutane ba su fahimce su ba al'imam ibn rajab al-hanbali rahmatullahi alaihi ya faɗa a cikin littafin su jami'ul ulumi wal hikam ينشأ وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة يتولى الحديث يناقل شو سيوي ما سيرمع وقواعد كلية سنن يناقل شو سقائد وجيغ ومون حكيدة كمسلمش من أهم أمور الدين يناقل شو قائد وجيغ التي تجممو لا الأمر ما سمهم من شناء الدين حريته وقد أفردت لشركه جزءا كبيرا حقيقه انا ware wani littafi لم musamman من na من wannan hadisin kuma littafi ne babba littafin shi ne nuhu في وفي في مشكات وصايا أو في في مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ثم لتاق الناس كنا كما لتاق يوان ديك ابو جاشي أنا فاهم نور الاقتباس في مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس عند الإمام ابن رجب الحنبلي يدوكونا حديث سنقا سنقا سلا سلا جملة جملة يقتد علمه ما ما تتعجى أتكنسا الإمام ابن الملقن الشافعي أتسل التابوس المعين على تقييم الأربعين وان شرق لنا حديثي أربعين لا الإمام النووي رحمة الله عليه يكتوى وهو حديث عظيم الموقع wannan hadisi hadisi ne mai girman matsayi wa huwa aslun fi ri'ayati huquqillah sannan hadisi ne da yake tushe a game da bayani akan haƙoƙin Allah madaukakin sarki wanda haƙƙin Allah madaukakin sarki babba kamar yadda muka ji a hadisin Ibn uh, Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu wanda muka ambace shi jiya shine tauhidinsa sannan wa tafwidi li amri sannan hadisi ne wanda yake mai girman sha'ani da yake batu akan yadda ake a wuya a game da lamarin Allah waɗannan jigajigan malamai haka suka ambaci wannan hadisi hadisi ne da yake karantar da yara da manya tauhidi da kuma aƙida wacce take sahihiya da kuma cewa a dogara ga Allah maɗaukacin sarki a matsayin ɗaya daga cikin ɓangarorin tauhidi in za a yi za a nemi taimako ka a nemi taimako a wajen kowa sai Allah maɗaukakin sarki shi ne mai ba da taimako wannan hadisi ba za mu ce mu ɗauke shi gaba-gaba mu ce za mu ba saƙonsa dai ga shi ne yana bayani akan na farko dai a tsara Allah tsara Allah shi ne tsara tauhidinsa da kuma dukkan wata ɗa'a da ya umarni a yi da kuma nisantar ababen da ya hada shi kuma Allah ya ba da lamani ma dama aka tsara dokokinsa to shi kuma zai ba mutum kariya ya tsara mutum zai tsara mutum a rayuwar shi ta duniya kuma ya tsare shi a addininsa tsare shi a duniya shine Allah madaukakin sarki zai ba shi kariya daga dukkan magabta da maƙiya da mahassada da dukkan wanda suke kama da hari don su cutar da shi a rayuwarsa mutumin da ya tsara Allah Allah zai ba shi tsaro malamai kamar ibnu rajab alhamdulillah sun ambaci wasu hikayoyi a matsayin misalai yadda Allah maɗaukacin sarki ya rika ba wasu daga cikin bayinsa kariya kai hatta an samu bayan Allah maɗaukacin sarki waɗanda suka tara haƙoƙin Allah Allah maɗaukacin sarki ya kawo miyagun dabbobi su suka rika tsaron an ba da labari game da al'imam Ibrahimu ibn Adha rahmatullahi alaihi wanda ya tsinci kanshi a wani hali amma Allah maɗaukacin sarki ya turo wata kububuwa maciji wannan macijin ya rika taransa har ya gama baccin shi ya tashi ba tare da wani abu ya faru da shi sannan malamai sun ambaci misali irin na eh, safina maulan nabi sallallahu alaihi wasallam safina maulan annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin bayi waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa su kuma su karɓa masa hidima a rayuwa safina ya taɓa cutar kansa a wani daji ƙarshe Allah madaukakin sarki ya turo zaki ya zo ya ba shi tsaro har sai da zakin nan ya rako shi bakin gari sannan zakin nan ya mushi wata irin haniniya ya ce fa fahimtu annahu Olu? sai na fahimci cewa yana ce min ne bai bai wato a gaida gida yana mini babban kwana to mutumin da ya tsara Allah Allah madaukakin sarki zai bashi tsaro zai bashi kariya wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan kuma yana cikin karamomin waliyan Allah da Allah madaukakin sarki ya ba su dama kuma waliyantaka Allah ana samun tuni ta hanyar tsara dokokin Allah wanda ya tsara dokokin Allah to zai zama waliyan Allah gwaggwadon iyakar tsarewarsa sannan na biyu mutumin da ya tsara dokokin Allah ya ba Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai ba shi kariya ta bangaren addininsa ba za a samu ababen da za su zo su rike rike fita mishi kwakwalwa addini ba shedanu da suke zuwa su kawo farmaki a game da fahimce-fahimce da suke yadawa su ɓata addini to Allah madaukakin sarki zai tsara mutumin da ya tsaya a kan addininsa kuma ya tsara addininsa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon tsarewa sannan Allah madaukakin sarki yi alkawari kamar yadda manzal su ne ce ihfazillah tajidku tubaha a wata riwaya amama in ka kara dokokin Allah to za ka samu Allah a ka. malamai suka ce sirrin da yasa aka ce tajidku tubaha saboda ɗan adam ai tafiya yake ci gaba yake nema to hadisin yana alkunya ne a game da abin da ka sa a gabanka to Allah zai shige maka gaba kuma za ka ci nasara har ka tsinci kanka a cikin aljannar Allah madaukakin sarki Wannan hadisin ya ce fa idza sa'alta fas'alillah in za ka yi roƙo ka roƙi Allah wanne ya daidai da ya daidai da umarni da Allah madaukakin sarki ya ba mu cewa was'alullaha min fadli kuma ku roƙi Allah daga farin فوج الله مدوكتين سبكي لك فلا لسا الله مدوكتين سبكي يباقوا فلا لسا من دعك شيء ذا أي روحو أبو الله مدوكتين سبكي قال ما عقيدة سكت فيما لا يقدر عليه أحد إلا الله من أنا بكوني أخي أبن جباب ونون بزي هي مسكي الله وسيك روجع الله مدوكتين سبكي باقي لا فيها فروج الله باقي لا فيها kana cikin talauci ka roƙi Allah madaukakin sarki ya yaye maka kana cikin yunwa ka roƙi Allah madaukakin sarki ya yaye maka wannan amma ba laifi ba ne wanda ka san zai iya taimaka maka kuma yana da ikon taimakawa a cikin abin da Allah maɗaukacin sarki ya bashi to za ka iya tambayar idan ka kai matsayin ka yi tambayar ko ka kai matsayin ka yi roƙon sannan hadisin ya sake cewa fa idan wa idan sa'anta fasta'in billah idan zaka nemi taimako ka nema wajen Allah shine abin da nake faɗa kullum Allah kullu su goma sha biyu a kowace rana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah kai kaɗai muke bautawa kuma kai kaɗai muke neman taimakonka isti'ana wani bangare ne daga cikin manya-manyan bangarorin tauhidin Allah masa kafin sarki sannan sai ya ba da wata fa'ida ya ce wa'alam annan ummata da a tsada an yanfa'uka da shay'in Nan yanfa'uka da shay'in illa da shay'in kad katabahu Allah da duk duniya za ta taru tun daga farko har karshe ta ce sai ta maka wani amfani wallahi ba ta isa ta amfanar da kai da wani abu sai da abin da Allah ya ci zai amfane ka kuma haka ta faru duk duniya tun daga farkonta har zuwa karshe da aljanu da mutane da kowa ba a ce sai sun maka wani taimako Wannan ba su da ikon da za su taimake ka idan Allah bai kaddara ka samu wannan taimakon ba ba za ka samu wannan taimakon ba haka kishi ya haka idan da za su taru akan sai sun cutar da kai to ba su su cutar da kai sai idan Allah ya kaddara wannan cutar za ta same ka wannan hadisi ya tabbatar da abubuwa da yawa na farko dai ya tabbatar mana da kiyaye haƙƙin Allah kuma mun faɗa cewa haƙƙin Allah mafi girma shine tauhidinsa da nisanta kuma haɗa shi da wani a cikin bauta sannan wannan hadisi yana karantar da mu yadda ake jawo hankalin yaro a kuma karantar da shi aƙida domin abdullahi ibn abbas karamin yaro al-imam ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alayhi yana cewa an haife shi shi ibn abbas wa banu hashimin fi shi'ib a lokacin eh, banu hashim suna sha'ab kai fi sha'abi eh, abi talib suna wani suna wani lokacin da aka haɗa kai aka ce ba za a yi mu'amala da manzon Allah sassan ba da danginsa da sahabbansa da sai suka koma wannan wajen da ake kamshi sha'abu abi talib suka koma can wa daidai wannan lokacin aka haifi ibnu abbas qabla al-hijrati bi salatin ابن حجر يتي أن هيفيشي كافن أي هجرة لشيكهو أك وقيل بخمسين وصف ممان لما يتي أن هيفيشي كافن هجرة لشيكرة بيا كينا إذن أن توتي رواية فانقو أن نفس ما يارس يا ابن عباس كذن ششاء أك وكم شاشدة إذن كما توتي رواية تبيكو أن نفس ما يارس يا بشي كذن ششاء تقص سيالي مرن حجر سيتي والأول أسبكت maganar farko ita tafi cewa wulida qabla al-hijrati bi salasi an haifi Ibn abbas kafin a hijira annabi sallallahu alaihi daga makka zuwa madina da shekaru uku kafin shekaru uku aka haifi Ibn abbas gadda da sama zai yi hijira in an ɗibi ukun nan aka haɗa da goma da annabi sallallahu alaihi yi bayan ya dawo madina sun zama shekaru goma sha uku kenan ba ma yadda muka ce ba sha shida qabla al-hijrati bi salasi shekara goma sha uku kakaf to lokacin da manzo Allah ta sama yake masa wannan wa'azin shekarun shi nawa kenan kaga yaro ne shi shakaf hmm? al-imam na hajar yace huwa yuqaribu ma fi sahihain wannan magana tayi kama da abin da aka ruwaito a cikin bukhari da muslim da ibn abbas ke bada labari da kansa yake cewa aqbaltu wa ana rakibun ala a atani wata rana na zo na zo na fuskanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah da mutane a lailar ta makka a lokacin na hawo kan jaki mace wa ana yawma idin qad nahattu sinna lihtila a lokacin na kusan shekarar balaga ka bai balaga ba a lokacin ki wannan hadisi yana karantar da mu yadda ake dasa ma yaro karami akida kuma shine babban dashen da za a masa domin a yi masa rigakafi daga dukkan wasu guba nau'ukan guba na aƙida da za su iya taso masa a lokacin da yake fuskantar rayuwa sannan wanda hadisi ya karantar da mu yadda ake karantar da yaro dai aqidar a fara da abu mai sauki Laha ta manzo sun ce ihfazillah tajidhu tujahaka ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka aw amamaka فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله sannan hadisin ya karantar da mu ka'ida da girma ita ce ka'ida ta aƙida ta al-imam bil qadar wadda suna ɗaya daga cikin abin da wasu suka samu damuwa kuma suka kauce su kafa kungiyoyi na ɓata tun a farko musulunci musulunci bai fi shekaru ɗari ba aka sami irin waɗannan miyagun akidu da suka bayyana waɗanda suke masa kaddara Allah maɗaukakin sarki a nan gashi manzo Allah sama ya tabbatar da Ibn Abbas ya ce masa واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وزفت الصدور wannan hadisin ibn abbas kenan da yake batu a kan aƙida da kuma yadda ake karantar da yara hadisi na uku a gurguje da za mu buga misali da shi kuma na ƙarshe insha Allah ta'ala shine hadisin jariya hadisin jariya hadisi ne mashuri da al-imam muslim rahmatullahi alaihi ya fitar da shi a cikin sahihin sa da waninsa a cikin malaman hadisi hadisin ya shahara da hadisin jariya saboda abin da ya faru a cikinsa batu ne akan wata yarinya kuma baiwa ta wani sahabi na manzan da suna da ake ce mashi mu'awiyatu ibn al-hakam as-sulami mu'awiyatu ibn al-hakam as-sulami yake cewa كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية كوكبل أحد والجوانية يشي إنا دا وتبيواتا يارين yarinya matashiya. wacce take mini kiwon dabbobi a a kusa da dutsen ugu da wurin da ake ce masa jawane ya fattala'atu zata yaumin fa idza dhi'bu qad dhahaba bi shatin min ghadabiha wannan sai na zo domin in cece in duba yadda dabbobi suke kuma sai na ga ashe karkeci ya zo ya ɗauke, tsintiya kwara ɗaya, ita kuma wannan yarinya bata sani a رجل من بني آدم آسف كما يعسف yace ni kuma a ɗabi'a ta dan adam ni dan adam ina bakin ciki ina hushi kamar yadda yan adam Allah madaukakin sarki ya samu musu hushi a matsayin dabi'a wato an ina da emotion ina da abin da ke motsa ni raina ya ɓaci wani zubin raina kuma wani zubin ya farin ciki lakin da ni safattu ha sakatan saboda haka sai na yi kusata kawai sai na kwata mata mari na kwashe wannan tsaiwa tawa da mari cewa ta yi sakaci an ba ta aiki amma ba ta tsaya ta kula da aiki ba ya aka ta bari hakkar keci ya zo ya sace tankiya ɗaya to bayan ne wannan tun da na yi ne a cikin gushi sai kuma da na sani ya zo min sai na shiga damuwa فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي shi kenan sai na zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna nayi babban aiki laifin da nayi babba ne domin na farko dai babba da uzuri ba shi kuwa musulmi ana son ya zama mai ba da na biyu yarinyar nan ba ta taɓa yin laifi ba ba ta taɓa yin wannan abu domin hadisin yana nuna wannan haka ba ta taɓa faruwa ba sannan na uku mace ce tana da rauni sannan na hudu yarinya ce sannan na biyar ya mare ta a fuska sannan na shida bai tambaye ta dalili zai mata hukunci wanda duk wannan ya saba mana duk ba na hukunci a musulunci sai an ba mutum dama an ji ta bakinsa ya kare kansa to daga nan sai a yanke masa hukuncin da za a yanke masa sannan kuma ko da za a yanke masa hukunci kai sallallahu alaihi ya hana mali a fuska domin fuska tana da daraja fuska tana da daraja a wajen Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala tabri bil wajha wala tuqabbih in ka tashi za ka yi hukunci ya ka guji dukan fuska sannan kar kai zagi haka muna na mutum dan ka duka ka masa fada shi ke قلت يا رسول الله أفلا أعتقها سينسيت يا مائكين الله ني إنا غنم من سن أبن دنا متى إنا غنم كو يا مائكين الله إن كنت في سبيل الله قال ائتني بها je ka zo da ita. فأتيته بها فقال لها سين زول إتا سيما زال سنيتي يا جارية أين الله من زال سنيتي ياكي ونن يارينيا إلى الله يكي قالت في السماء سيتتي الله إلى سماء قال من أنا من زال سنيتي دوني وعي قالت أنت رسول الله سيتتي كيما زال الله قال عاشقها فإنها مؤمنة statement su ne ce ta mummuna ce ta tabbatar da Allah madaukakin sarki ɗaya daga cikin siffofinsa ita ce sifatul uluwi cewa Allah madaukakin sarki ya daidai da kan al'arshinsa a rubushin bayansa a sama sannan na biyu ta san manzan Allah a matsayin manzan Allah wanda waɗannan hukunan imani ne manya-manya guda biyu imani da Allah da kuma imani da manzansa sallallahu alaihi sallam. suna ci rukunin imani sannan suna ci rukunin musulunci mutum ba zai zama musulmi ba sai ya yarda da Allah sai ya yarda da annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ko ba zai zama mai imani ba sai ya yarda da Allah ya yarda da manzansa sallallahu alaihi wasallam saboda ka wannan hadisin ya karantar da mu na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada wannan yarinyar da ta kuma yarinya ce matashi shida da ya same ta a matsayin mai tauhidi sai ya ce a yanta wannan wata hanya ce babba daga cikin hanyoyin karanta su sannan na biyu ya nuna mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula da mahimmancin tauhidi akan tauhidi ya ce a yanta yarinya sannan hadisin ya karantar da mu mahimmancin mukafa'a mukafa'a kyautata ma mutum idan yi wani abin arziki wanda kishi yasa ita ce ake ce mata mu'aqaba akwai mukafa'a akwai mu'aqaba mukafa'a idan mutum yayi abu mai kyau a kyautata masa da kyau wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha idan an yi muni mutum ya muna na shi ma a saka masa da munana da munanawa sannan kuma idan ya kyautata a kyautata masa su ne ka'idoji tagwaye guda biyu al-mukafa'a wal mu'aqaba to mukafa'a kyautata idan mutum ya kyautata a kyautata masa sannan mu'aqaba idan mutum ya munana sai a kyau a yi masa gwagwadon sakamakon abin da ya aljaza ubin jinsil sannan wannan hadisi ya karanta da mu yadda manzo Allah sama yayi amfani da salo mai jawo hankali mai ɗaukar hankali shi ne salo na hanya ta tattaunawa ya jami'u ayyana Allah qalat fis sama'i qala man ana qalat anta rasulullah sannan kafin nan sai da suka tattauna da shi mu'awiyah ibn al-hakam radiyallahu ta'ala anhu annabi sama yana masa tambaya yana ba da amsa waɗannan manya-manyan misalai ne da suke shaida akan wannan ka'idar cewa yara idan ana son a musu da shi ne kyau ana so a ba su rigakafi to abu na farko da za a yi shi ne a karantar da su aqida sahihiya aqida da annabi sama ya zo da ita daga Allah ya karantar su sahabbansa sahabbansa suka dage suka karantar da almajiransu tabi'ai tabi'ai suka karantar da almajiransu atba'u tabi'in kafin a samu gurɓacewa ta aƙidu da kuma shigar bakin aƙidu a cikin aƙidar musulunci idan muka tsaya a kan wannan muka karanta da 'ya'yanmu to da izinin Allah mun musu rigakafi rigakafin da har abada Allah madaukakin sarki zai ta tayar da shi a cikin zuciyarsu domin ya musu maganin dukkan wata guba ko dukkan wani abu wanda yake gurbatacce na aƙida ko na ɗabi'a ko na ibada da za a iya zuwa musu da shi suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yi mana jagoranci Allah maɗaukacin sarki ya ji mu ya gafarta mana kuma muna fatan wannan zai zama insha Allah ta'ala shine darasin mu na karshe a yau 25 ga wata da Ramadan kamar yadda muka gabatar a farko kuma 18 ga watan eh, biyar na miladiyya muna fatan Allah maɗaukacin sarki ya sa mun dace a cikin darussan da muka gabata muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sanya wannan darussa da muka gabata. cikin ababen da za mu farin ciki da su ranar gobe alkiyama kuma mu gan su a cikin littafin mu a bangaren da ake rubuta alhairi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kurakurai da ababen da muka ambata da mantuwa ko ko muka samu zaniyan kafa ko ko muka samu gabatar harshe harshen da ya gabace mu ya saba ma abin da muke nufi mu faɗi a cikin zuciyarmu muna fatan wannan darussa da muka gabatar su zama sanadiyyar shari'a ta al'umma da yawa ya zama kuma shari'ar 'ya'yanmu da zuriyarmu baki daya sannan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya waɗannan darussa da muka gabatar cikin ibadun da muka tsarkake masa muka tsarkake niyya wajen yin su kuma Allah maɗaukacin sarki ya kalle mu da idan rahma sakamakon waɗannan darussa da muka gabatar in mun gabatar dan shi domin ya yaye ma al'umma wannan damuwa da take ciki da wannan bakin ciki da tashin hankali da annoba da al'umma take ciki gabaki ɗaya a cikin duniya musamman kuma ƙasashen musulmai musamman kuma ƙasar mu ta Najeriya musamman kuma jihar mu ta Kaduna muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bana haka kamar yadda aka saba duk da karatu kamar yadda aka ji ba an gabatar da shi bane a inda jama'a suke an gabatar da shi ne a ɗaya daga cin hanyoyi da Allah maɗaukakin sarki ya huwace mana a inda ake ɗauka ake yaɗawa kuma a cikin kwanakin nan godiya ta tabbata ga Allah cikin kwanaki 25 ina jin kwanaki biyu ne kawai mu samu damar gabatar da darussa ba shi yasa muka samu majalisai guda 23 cikin su kuma sauran majalisosin guda biyu dalilai su a sa ba a iya kulla su ba ba a iya gabatar da su muna fatan Allah mu sun sarki ba mu ladan niyya a kansu kamar yadda aka saba ba a kulla karatuttuka irin wannan sai an yi godiya domin ka'ida ta addini da take cewa mallam yashkurin nasa da yashkurin don mutumin da bai gode ma mutane ba zai gode ma Allah ba sannan annabi sun ya ce malla ya shukuru nasa wancan mallam wannan kuma malla duk wanda bai gode ma Allah to baya bai gode ma mutane ko baya gode ma Allah saboda ka godiya ga mutane da suka yi alkhairi wani abu wani abu ne daga cikin ladubban mu na addinin musulunci saboda ka a ƙarƙashin haka muke amfani da wannan dama domin mu gode ma kuma mu fatan Allah ya gode masa fiye da kuma Allah madaukakin sarki ya biya masa bukatarsa ta duniya ya kuma gafarta ma iyayensa ya kuma biya masa bukatarsa ta lahira wanda ya ɗauki nauyin sa wannan karatu da dukiyarsa a cikin gidan rediyo na alheri shi ne alajiya wakili muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare shi Allah madaukakin sarki ya kara mu duke shi albarka Allah ya mazuriyar shi albarka Allah madaukakin sarki kuma ya kara mana irin su da yawa a cikin al'umma sannan yan uwa da suka yi juriya tare da ni wajen gabatar da wannan darussa kullum muna tare da su kuma su suke kokarin ɗauka tun daga ɗauka har zuwa abin da ya shafi yaɗa shi a social media da kuma miƙa masu kansu gidan rediyon waɗannan yan uwa rabin jiki sun cancanci a yi musu godiya wacce ba ta da iyaka kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya musu albarka a cikin rayuwarsu Allah madaukakin sarki ya tsare su Allah ya tara musu basira Allah madaukakin sarki ya ji kan iyayen waɗanda suka rasu a cikin su iyayen waɗanda suke da rai kuma Allah madaukakin sarki ya tara musu albarka Allah kuma ya tsare su a cikin su akwai malam Ibrahim Ali Ladan inda shine sakataren mu a baki ɗaya na maktabul wa'id islami makarantarmu kuma shi ne shugaban kwamiti na social media namu muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya yi masa albarka akwai mataimakinsa mai taimaka masa a wannan ɓangaren na ɗauke-ɗauke na karatuttuka malayi sullawar yusuf shi ma allah maɗaukakin sarki ya taimake shi akwai mala abdulaziz aliyu wanda shi ne kyamaraman ɗinmu ko ɗaya daga cikin kyamaramen ɗinmu akwai malam mahmud umar al-bashir wanda shi ma yana cikin kyamara din mu kullum tare da mu suke da malam suleiman idris da kuma malam ali lawal muhammad lawal sannan su ma gidan rediyon alheri sun cancanci a yi musu godiya allah maɗaukakin sarki ya tsare su allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu basira a game da taimakawa da suke wajen yada alkhairi aikinsu da suke yi ba kawai tijara ba ce har da ibada saboda ka taken su abin da ya kamata ya zama shine tijaratun wa ibadatu akwai kasuwanci a cikin abin da suke kun na akwai ibada ma damar eh, wannan aiki da muke yi tare da su muke yi suna yada alkhairi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare su waɗanda suka accasa gidan rediyon kuma Allah ya musu rasuwa kamar Alhaji Mamun Baba Ahmad da ɗan uwansa Alhaji Khalifa Baba Ahmad da kuma kaninsu wanda shi ne ke tsaye a gaba da hannun gidan rediyo a yanzu wato dr hakim baba ahmad allah madaukakin sarki su biyun da suka rasu ya gafarta musu da sauran yan uwansu baki daya sannan kuma shi da yake da rai allah madaukakin sarki ya kara ma rayuwarsa albarka allah madaukakin sarki ya kara masa tsayi sannan akwai yan uwa waɗanda su ma sun kasance tare da mu wajen taimakawa musamman sakatarori na ne su na musamman masu taimaka mini a wajen bincike da fitar min da abubuwa ta abin da ya shafi kafafen bincike na zamani akwai babban sakataren mu na makarantar ma'adu ulumi dinin islami wato malam iya sallar mahe akwai malam abdulrazak abdulsalam duka waɗannan allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi akwai yan uwa waɗanda suka kasance tare da mu suka karkace mana wajen shirya wajen wa'azi da za a yi akwai mala idris a adam wanda aka fi sanin shi da lici akwai aminu yahaya abdulsalam akwai ibrahim akwai abdulrahman salis allah madaukakin sarki ya ji kan mahaifinsa mu kuma eh, baban shi abokin mu aminin mu kuma dan uwan mu allah madaukakin sarki ya kai rahama kabarinsa allah ya ji kansa sauran yan uwa ga baki ɗaya waɗanda ba sai na ta lissafin su ba a yanzu nan ma da muke gabatar da darasin nan akwai rasuwa da aka mana ta ɗaya daga cikin iyayenmu alhaji shu'aibu alhaji shu'aibu tashar zomo allah madaukakin sarki ya gafarta masa allah madaukakin sarki ya ji kansa da dukkan yan uwa musulmai da muka rasa su a wannan azumin a wannan kuma wannan wata na ramadan akwai makwabta da yan uwa da aka rasa da Allah madaukakin sarki ya ma yan uwa ta ta'aziyya su kuma da muka rasa su Allah madaukakin sarki ya gafarta musu mu kuma da muke da rai Allah madaukakin sarki in ta mu ta zo ya samu cika da imani muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimaki shugabannin mu ya musu jagoranci ya tsare su daga aikata abin da ba daidai ba ya mun san da su abin da yake daidai duk abin da zai zama ba daidai bane Allah ya tsare su daga aikatawa mu kuma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya irin wacce yake bukatar ayi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lokacin mu ya nuna mana lokacin da za mu koma mu ci gaba da ayyukan mu da ibadun mu kamar yadda aka take gabatarwa kafin wannan musiba muna roƙon Allah ɗauke mana wannan musiba kaddara mana haɗuwa a cikin masallatanmu da kasuwanninmu da ofisoshinmu da sauran yankan wuraren da ake haɗuwa domin gabatar da mu'amaloli na rayuwa da kuma mu'amaloli na addini Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai idan Allah ya kai mu ya haɗa mu a baɗi in muna da rai muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya mana haka cikin albarka sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh